amma bari ku ji me yasa ya ruɗe duk da na ɗan saurare shi sai na gano wani gaba wannan shine sanadiyar ruɗin shi wannan shine sanadiyar ruɗin gaba ɗaya a ruɗe yake ba za ka iya cewa ga manhaji tsayayya guda ɗaya da yake masalawa ba sai dai ya ɗibo ta can ya ɗibo ta can ya ɗibo ta can amma bari in mun ji dalilin ruɗin zan muku bayani insha Allah ku bayani insha Allah ina ruwa da Muhammadu Sarut ina ruwa da da Hassan Albanna wanda ya asasa ikhwani musulmi na ranar shi sai ya kudu me yasa ya da shi amma ba kai saka mun kaidi ka ce ga ni iya littafin da karanta ba wannan ko baka isa ba ko bible zan ina da hurri ina da yancin karanta bible in dauki abin da na ga mu wanda bai mu ban ya in watsar in karanta jahilul ma'ani abin da na ga mu ah! ba shi kenan ba ne in ya zo ka gani jami'in ma'ani ya zo ka ce mu dan tijjaniya wannan ya rage na ga kuma kai ka sani can amma da kai ba kai saka ka ce ka kayyada mun ga littafin da karanta ba baka isa ba amma su saboda jahilcin su da son zuciyar su wai littafi ba za su kayyada maka eh ga malamin da za karanta littafin ga wanda da za karanta to ai wannan wajen wanda ake jin tsoron to jahili ba zai karanta littafin da ba ne fanci wani abu ba to to dan na kudin zuwa mutane to kun dai ji wannan gabar karka dada karka kara sanadiyar rudewan shi sai ya canza usul a wannan babin ya dawo irin usul na ahlus sunnah wal jamaa ba anan muke karanta sharh usul itiqad suna sunnah na lalikai mai sunna na lalikai manyan malamai irin su imam malik ba su yadda su ji daga mu'tazilawa ba irin tabi'ai irin su muhammad bin sirin su ma ba su yadda su ji daga mukhalif ba su sa hannu su duda kunne a yi a ce aya ce su ce ko rabin aya ba zan ji ba bayan sun da bage tambayin dalili ya ce ai wato ina tsoron kada mayan su faɗa su bita da wani abu ya shiga kirjina kun ji rijal masu ilimi ba jiya muka yi tafsiri dan ba aka gaya mana yadda masu ilimi suke arrasikuna fil ilimi. bayan ya kulu na amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab aka zo mana irin addu'an da suke rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sai da addu'a Allah ya tabbatar da mu akan hanya gudun fitina bayan can an gaya mana waɗanda su fi qulubihim zaybun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna wa ibtigha ta'awil to duk waɗannan in ibtigha al shi ba wanda ya isa ce ba zai karanta ba nazariya ya faɗi wannan kalmar kalma da ba wanda ya isa shi komai zai karanta kuma ba fa karatun raddi ba ba abin da ya mai ya ɗauka abin da bai mai bai ya shin in abin ɗauka ne me zai kai ka bible da jawahirul ma'ani shin me annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukaththibuhum hadithun ahmad da tirmidhi an hana mini in dai na ɗauka ne domin ya da ne domin ya danganta da niyyarka inda raddi ne ka zo za ka yi kamar yadda yanzu na je nan wannan gaba ɗaya logo area na ne wannan mutumin ba abin da yake birge na al'amarin da awai ba wani son gaskiya da yake yi mutane na yaudaran ƙarya suna ma kansu ƙarya suna yaudaran kansu wai mutum ne mai son gaskiya wallahi ƙarya ne bai son gaskiya za mu zo mu ji da kunnen ku za ku ji baya son ta faɗa yake da ita har da binta da sharri nisan gaskiya ne da wannan siffan dan yana yaudarar wasu yara da ya haifa ko ya jiga da su da ba su da mumaratan da'awa sosai ba su daɗe ba su ba su kwari ba sun tafi wurin shi ya yi musu abin da ya saba yi na siyasa shikenan ya dilmiyar da su cikin al'amarin shikenan cikin al'amarin shikenan sai aka dawo na yana son gaskiya haka san gaskiya yake a gaban shi an gaya mai ba daidai bane kana rufe magana kuma ya miƙe ya karyata haka san gaskiya take wannan ba ba shine gaban ba amma abin da muke nufi wannan usul ɗin shi ya halakar da shi ya jefa shi cikin rudanin da yake kai amma idan ya dawo ya tattace sai littafalu sunna wal jama'a salafiyun ya san wa ake ɗaukan ilimi wurin shi da waye ba a ɗaukan ilimi wurin shi to a nan ne zai daidaita amma a yanzu dai da wannan rudani ba abin da zai kara sai da rudu a lokacin da khalifa ne ba mai zaman kanshi Khalifa Mahmud shi duk littafi karantawa yi sai ya biya kuɗi a kuɗi a fassara mai cikin larabci na canisawa ne na girkawa ne na waye zai fassara ya zauna ya karance shi cikin dare tas saboda son karatu akwai mutane masu ɗabi'a, san na san wani ba zai iya bacci ba ya rika juye juye kenan sai fahim yana tara kai da ran bai samu abin karatu ba komai ya duba ya duba shi karatun to a gane shi ya tafi ya je waje ɗan jaridar da aka kunshe kosai aka yar tun safe ita ya ɗauka ya kakkaɓe kakkaɓe ya zo ya kwanta ya ta karanta ba har yi bacci akwai mutane haka to irin wannan karatu a to mu ma yana jin mun yi wani shugaba a nan wanda zai ma ce ya gama mujalladi na farko ya tura ya gama mujalladi na biyu sarautar wani wuri yana ta karantun mujalladai akan tarihin sarautar wurin sannan haka kuma gaba ɗaya duk abin da aka rubuta ministry zai zauna ya karance tas ya musu makin da biro kamar malami da ɗalibi akwai masu son karatu da ma bisa ɗabi'ansu. su to haka nan haruna rashid yake akwai son karatu ya rika sa ana ƙasa ana fassara mai yana karanta wannan fasare-fasaren me ya kai shi ba haruna rashid ba ɗan shi ma'amun Ma'amun me ya kai kalifa Ma'amun karance karancen nan sai ya fara shigo da waɗannan al'amura Alƙur'ani, din nan ba za a ce maganar Allah bane halitta haka da, su gilanul kadari duk waɗannan tarihin suka karanta aka gani mu'amala mu'amala da waɗannan miyagun littafan su suka gurɓata musu tunani to muna jami'a aka ce mana duk wani littafi sai ya cika abu takwas kafin a yi raitin nashi wato a ba shi daraja mai kima cewa ya ci a ciki akwai in ka gama karanta littafin za ka kasance tare da wani irin fahimta a tare da kai amma an ce gurin a littafin ba za ka iya nuna an ce littafi kafin ya cika lafiyayye ko masu wasan kwaikwai ko fimafimai shi ma kafin ya cika lafiyayye sai ya zamo ya cika waɗannan abubuwa takwas ciki ɗaya ne na kawo daga wanda yake da alaƙa da maganar mu akwai riƙe ka tun farko ya riƙe ka sai ka kai ƙarshe ba za ka iya tafiya to akwai kuma wannan akwai sako akwai sako da zai bar maka a zuci amma ba za ka iya nuna ga jumlar bana ba ta ba wannan jumlar amma sakon shi kenan wanda zai zaunar maka a zuci to in ka kace littafin da ma'ani da bible ba wanda ya sai ya hana ka karantawa jahilai ake ma su jahilai ne su ne ba su san daidai ba da wanda ba daidai ba malam Allah ji kan malaman mu ba dan maji na zo zan shiga labirari akwai wuri gefe daban har da kwato har da mai gadi a ciki Don na gama can na dawo nan zan shiga suka ce la ba zai yi ba nan wurin domin nan wurin littafan yan bid'a ne can da duka fito amma nan sai da tasiri. wato za ka yi bahasi ne akan wata matsala? kuma an yarda an baka umar kana iya shiga sannan shi wannan da yake zauna a ciki liberia din ya baka dama ka iya shiga nan ka duba yadda suke tsara aƙida da manhaji ba saboda sun san kiman abun amma wanda bai san kima abun ba komai ka karanta wallahi wannan kalman kalma da kalma abinda na zari ya faɗi kenan ba wanda ya kusanci komai zai karanta in ban karanta ba ya zan yi in gano ba daidai in gano ba daidai ne wannan yana tunani ne wannan babu kabar suka kenan kun jin da muke tunanin kirkiro ka'idoji ana cewa ba a kirkiro kabar suka an liƙe shi kai ne sukan kanka kuma ba ka yi dogaro da labarin wannan don haka mu ba ma shiga jawahirin ma'ani ba ma shiga sha'anin bible saboda annabi sassan ya ce kada mu gaskata su kada mu karyata su kada mu karyata su a ci gaban hadisi ya ce in mun karyata su ta yi mu karyata gaskiya in mun gaskata su ta yi mu gaskata karya to amma inda malamai suka yi bayani shi ne in za ka yi raddi ka wakilci musulmi shine aka ka wannan dama to amma shi ya bayanin shi har da in ya ga abin ɗauka ya ɗauka dama abin ɗauka kake nema kuma jawahirul ma'ani da bible ishe ka ba wannan wannan da shine sanadiyar rudewar shi duk wannan na nashi ba zai daina ba sai ya bar wannan usul din da ya dauka babu girman kai a karatu ko yaya ilimin ka yake taɓa sama ne sai ka zauna gaban rasa kuna fil ilmi sun makasi dan ba wai dan kaga yadda yake fahimtar malinta a wurin shi yana nuna to mai jahili ma zai iya karanta littafi wallahi za su karanta littafai fiye da kai za su karanta goma kai baka gama ɗaya ba shin jahili wanda bai iya haɗa baki ba a nashi tarihi shine jahili waɗannan abubuwan ana cikin malaman mu gefen hadisi su suka koya mana bincike kan alfahar su iya fahimtar abubuwa daga lafazi ɗaya. amma mutanen nan da yake su ba su tsaya sun yi wannan nasu ba ba suka sun ce an lazumta musu da wani ma ya zo ya dana kasa ya ta zage zage da ashar wai shi raddi ga wani wai shi an lazumta mai magana dan Allah ya nuna cewa wannan mutumin fa ko fa san fa irin shi tun daga farkon raddin har karshe lazumta mun yake shi me yasa bai yi bincike kan alfaz ba sai sa saka mana da hakim da da alheri wani dan tunatarwa ne takaitacce sai mai unwani kawai yadda ahlus sunnah wal jama'a suke bincike akan alfaz lafazi zaka faɗa a bidantar da kai kuma wannan lafazin yana daukan alheri alheri da sharri Ahmad bin Hanbal ya yi wannan ba kuma zaka iya cewa Ahmad bin Hanbal mutashaddidi ne ko haddadi ne ba ko marasan maslaha ne ba ba ne dai muhallin ba amma mu dawo mu gane ne dai muhallin ba amma mu dawo mu gane talafazin shi ya nuna jahili ma zai ma iya karatu ne shi a ganin shi jahili shi wanda bai iya hada baki ba ya subhanallah zama na Misra da nayi ni na gayar waɗannan mutanen wanda in karatu ne ba matsalar su bane akwai wani farfesa akan fiqhul muqarrar kar mu shigo da labaransu amma dai abin da nake so shi karatu a jami'a zaka samu jahilai ba su san aƙida ba ba su san addini ba amma sun iya haɗa baki za su karanta to wannan jahilan jahilcin shi ake nufi ba jahilcin wanda zaka iya hada baki ba dan ka iya hada baki ka ɗauki littafin sayyid kutub ka karanta da sauransu duk da ya ce babu ruwan shi da mamman suru ko sayyid kutub ko hasan al-banna mu ma babu ruwan da su waɗannan to me yasa ba ruwanka da su kenan akwai dalili in dai dalilin cewa addini ne nasu sun gurɓata shi ka guje su to akwai ta tanakuda a maganinka. sai yasa kai ma din ba ruwanmu da kai saboda irin ɓannan da kake kawowa suna da yawa kamar yadda zamu mu da ji yanzu din nan rudin wannan baban Allah ah, in ba shi yayi ba to akwai sauraron na